wannan littafi wato sahihul adabul islamiyya na babban malami wahid abdulsalam bali Allah ya kiyaye shi idan ba manta ba yau za mu tashi adabul abuwa wato ladubban yan uwantaka a musulunci yaya musulunci ya tsara dan uwa musulmi ya yi mu'amala da dan uwansa musulmi wannan wani abu ne da muke da kishirwarsa kuma muke bukatar musulunci wanda kuma Allah ya kadarci ya sani zai zama tunatarwa gare shi mala ya ambaci da dubba guda ashirin wanda ake son dan uwa musulmi ya kiyaye wa ɗan uwansa musulmi domin a samu zaman lafiya domin ɗorewa wannan ‘yan uwantaka ta su Allah hana huwa ta'ala shi ne ya kulla wannan ‘yan uwantaka don haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye da wannan ‘yan uwantaka ah, ga dubban kamar haka yana daga cikin ladubban yan uwantaka a musulunci na ɗaya shi ne husnul hulk ana su kowane musulmi da ɗan uwansa musulmi ya kiyaye kyakkyawar ɗabi'a duk wata ɗabi'a mummuna bara gurbin ɗabi'a to musulmi ya guje masa ya nisance ta na biyu satar uyubul ikhwan wato satar ce aibukan yan uwa musulmi dan uwanka musulmi yana da haƙƙi gare ka da ake so ka kiyaye mai yayin da yake da wani aibi to kada ka je kana watsawa na uku ikhtiyarul afrika salihin zaben abokani na gari tunda ko cikin musulmin ba duka ɗaya ba ne yana daga cikin ladabin yan uwantaka a musulunci ka zaɓi abokani na ƙwarai na hudu al'ibti'adu an musahabatul ashara ka nisanci abutaka da mutanen banza na biyar mulazamatul hayaƙi fi ta'amuli ma'al lizimtar kunya a cikin mu'amala da 'yan uwanka musulmi na shidda bashashatul wajahi take huska na bakwai adamul ikhlafil wa'ad rashin saba alƙawari. na takwas ƙubulul uzuri karba uzuri na tara qada'u hawa'ijin ikhwan wal ashab biyan bukatocin 'yan uwa da kuma abokai na goma khidmatuhum idza hataju ilayk yi musu hidima idan sun bukatu kai musu hidima na shaɗai ziyara ziyaratuhum fillahi wa su'ali an ahwalihim kai musu ziyara don Allah da kuma tambayar halinsu kamar abin nan da muka yi bayan an yi sallama assalamu alaikum a cewa ya yaran gidan nan naku ya gidan nan naku ya tashi an tashi lahiya bincika halayen suke na goma sha biyu addifa'u an al'ikwani wazzabu hun wato ba da kariya ga 'yan uwa musulmi da kare mutuncinsu na sha uku satar uyubu sadiki wa izharun jamil suturce ayyabubukan abokinka da bayyanar da kyawawan halaye a gare shi na sha hudu ihtimalul aza wa qillatul ghadab ɗaukar cutar da ɗan uwanka musulmi ka yi ma da kuma karanta hushi wajen mu'amalar ka da shi na sha biyar addu'a ulahun bi zaharar gaibi yi ma 'yan uwanku addu'a in ba sa da na sha shidda a tawazu ulil ikwani ƙanƙan da kai ga 'yan uwanka musulmi wa tarku takabbur alaihim da rashin yi musu girman kai na goma sha bakwai hifzu asrarul ikhwan kiyaye sirrin yan uwa na sha takwas annusu lil ikhwan yin nasiha ga yan uwanka musulmi na goma sha tara Allah ya hajura ahahu kada musulmi ya kaurace mu dan uwan shi musulmi na ashirin Allah ya kabalu ala ikwanihi makalatu washin wala nama kada ɗan uwa musulmi ya huskanci ɗan uwansa da maganganu masu muni maganganu na annamimanci ma'ana kada ka huskanci ɗan'uwanka da magana alfasha kuma kada ka ɗauki maganganu na alfasha kana yawo da su kada ka ɗauki maganganu na annamimanci kana yawo da su suke uwa musulmi waɗannan su ne lagubba guda ashirin ta ake so kowane ɗan uwa musulmi ta kiyaye ma ɗan uwansa musulmi lagubban ɗan uwantaka a musulunci sun yi a ƙarga ba sa ruwa amma wannan malamin ya rere ya tankaɗe mana guda ashirin to Allah ya ba mu ikon aiki da su na ɗaya ya ce husnul hulki kyakkyawar ɗabi'a idan an ce kyakkyawar ɗabi'a kyawawan halaye nagartattun ɗabi'u waɗanda musulunci ya da su ana so duk musulmi ya fuskanci ɗan uwansa musulmi da husnul khulq Allah ya yabi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin alqur'ani saboda kyawawan ɗabi'unsa Allah ya ce wa innaka la'ala khulqin azim Allah ya ce wa law kunta fazzan galizul qalbi lam faddu man hawlak duka wannan ana nuna muna kyawawan ɗabi'u wayanda za mu yi wa junanmu don mu zauna lariya idan ana iya haduwa a irin wannan haduwa ta addini a dinga samun rashin ƙaunar juna rashin magana wa juna rashin son juna ka ji ba ka son wani saboda ne Ka ji ba ka ƙaunar wani saboda ne mai taimaki duk abin da taimaki ya kamata ki yaye mata alhormar haduwanmu da muke yi ta addini in ko ba addinin zamani ba mu ta su mutum zuwa inda zamuna in dai 'yan daba mutanen banza na iya haɗuwa kansu ya haɗu su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya to don mi masu addini ka wacewa kan kuwa shi nan in ka da ƙungiyoyin addini su ma kai ce islam wanta islam wanga islam kuma duk kuna da awa sunna to don mi za ku dawo ku tarwace a ce in wanga ya ga wanga babu mutuntawa babu girmamawa kuma duk kuna da awa sunna ku kai to wace sunna sai dai sunna ce nan ta kai in dai sunna annabi ku kai ba za ku dawo kuna adawa da junan ku ba kai ka rike abin da ka rike ni ne rike abin da na rike mun ta tahiyyar mu mu gaisa yi mutunci a yi auratayya a yi waye duka ayi to wannan shi ne abin da musulunci ce-ce ne in mun dawo nan cikin ku akwai kungiyoyi na musulmi mata ko ko makaranta makarantar da kungiyar musulmi mata sun kai hudu eh akwai fanwan ko akwai hizba akwai imwat akwai mar'asu saliha eh ku karo min women in da'awa ku karo min eh akwai MSS to kusan kungiyar musulmi guda shidda to tun da duk musulunci aka da'awa to a haɗu a tsaye in wanga ya tashi lalura ta yi ya gayyaci wanga kai kuwa yan ka ta yi in kunga ta yi musu sun gayyace ku suna da lalura ku taho ku yi musu kara sai ku zo ku zauna in suna da lancin na neman kuɗi ga ƙungiyarsu su gayyace ku ku ta yi ku ba da naku gudunmuwa in za ku naku ku gayyace su su taho amma kun tarwance. ai shekaran jiya da kina da walima yan kungiya kaza ki gaita ba ki gaice mu ba za ka mu ba mu kuma da lura gidanku kenan an raba dai biyu wato ashe ba musulunci a na ku ba kuna da manufa to tunda ku ba musulunci a na ku ba akwai matsala amma in dai manuwar ku musulunci yanzu in mun dauki Nijar Nijar suna da ƙungiyoyin addini ƙungiyoyi na musulunci na sunna suna da yawa akwai iya sunna akwai wane ne akwai wane ne wallahi idan ka sai ba ka iya gane kansu haɗa kansu suka kai in ma za a tinkara wani baɗa taimako ko za a lancin duk haɗuwa aka yi wuri guda a yi daga ji an ce shugaban iya sunna ya iso shugaban kaza ya iso kuma sunna sunna sunna sunna amma muwa samunan kan mutarwace muna ta samun matsala uwa bai son wani ko da kaga ana nuna ƙaunar juna ga huska a yi dariya da haƙori cikin zuciya ba haka abin yake wani ita ce matsalar to Allah ya shirya da mu tun da dai musulunci muke da'awa kuma kowa ya yarda da musuluncin wani to me zai zo wa junanmu ana samun tarwacewa Allah ya taimake mu da haka kyakkyawar ɗabi'a husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a duk ƙida da kace ka rike ko ko duk ta yadda ka kai ka rike kyakkyawar ɗabi'a rawar tirmizi wa kala hasanun sahihun an abi zardin radiyallahu anhu kala kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce da ni in ji abu zardin annabi ya ce min ittaqillaha kun ga ya ce ittaqillahi kuskure ne ittaqillaha haifa makonta ka ji tsoron Allah duk inda kake yanzu ana so a waɗa mana kyawawan ɗabi'un da ake magana me husnul hulki jin tsoron Allah duk inda kake ba ka tsoron kowa Allah da tsoro ne kana jihar Kebbi ne kana wata jiha ne kana Najeriya ne a ka haita waje ne duk inda kake da ka ji tsoron Allah to kyawawan ɗabi'a kenan sannan yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a wa asbi as-sayyi'ata al-hasana ka bi mumuna aikin da aka maka da kyakkyawa wanda kai ma mumuna kai mai kyakkyawa tamwaha sai wannan kyakkyawan ya shahi mumuna, sai mun zalla wa khaliqin nasa bi hulqin hasan kai zamantakewa da mutane da kyakkyawan dabi'a kun gana an samu husnul khulq kai zamantakewa da mutane da kyakkyawan dabi'a ta yadda ba wani wanda zai tarwa maka wani mummuna abu sai bara gurbi cikin mutane don shi diyar mutum ya kai duniya sai ya samu wanda bai so ne al'ada ce ta Allah haka Allah ya tsara babu yadda za a kace kowa sai ya ka wala bai wa? ba aika ba don duk duniya abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ma duniya babu wani mutum guda da ya masa amma yau akwai masu adawa da shi akwai masu kiyayya da ma wanda yake su ne to ina wani ta kasancewa wata ce ba ta son wani ko ba ta son wa'azin wani ko in gayyata ta tattaya ta ba ta ra'ayin wa'azi ne ba matsala ta ba daidai wannan lokacin wata na can na zambulle Allah ya gwada mata ɗayarta za ta aure ko kanwata za ta aure ita ko dai malam wani ta gayyato shi to me matsala kazalika makaranta bai yiwuwa ka ce kowa sai ya je son makarantar wani makarantar ku bai ra'ayinta wani hijabin makarantar ku ɗaya zai lahaji bai son ta ke ni ban son makarantar ga ce ni ke ji kala hijabin su wata ko kala hijabin makarantar ku ɗaya za ta gani ce kai waga makaranta ina na tafi sai a ce ta ce wala ina son hijabin makarantar da kuma ina son makaranta don haka ku zo masu kyakkyawar ɗabi'a ku zo masu kyakkyawar mu'amala duk inda kuke wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kai mu'amala da mutane da kyawawan dabi'u. ta yanda ran da kan mutu mutane za su ce kai mun yi hasara yanzu muna da mutum biyu da suka rasu wurin nan waɗanda an mashahurai ko uku eh waɗanda na sani duk wanda a ɗan makaranta ga ya girgiza rasuwar malama sumayya duk wanda a ɗan makaranta ga ya girgiza rasuwar malama karima duk wanda a makaranta ga ya girgiza rasuwa hajiya ya fulani duk wanda a makaranta ga ya girgiza da yau wata tare ta shaki waɗanda duk da Allah ya ɗaukan muna su muna cikin ƙauna ta yana aka zo aka ɗauke shi ba mu da wanda cikinsu maka cewa wai mu da ya fi ko akwai da Allah babu shi mutum hudu ashe bai zama wazi gare mu ba ya zama wazi gare mu to me suka yi ne lokacin su ne ya yi wannan fa karamar yarinya ko aure ba ta yi ƙara waɗanda duk sun yi aure wagga ta taso tana da budaye wagga ko haihuwar ba ta yi ba wannan ita kuma uwar ɗaki uwar gargi ta to an ɗauke ta ta ya za a yi allah ne ka aiki ne kuma wanda ya zai ce mai kamala to mune ne musu addu'a allah ya gafarta musu allah ya ji kansu da gafara kuma allah ya bi su da kyakkyawan aikin su ya gafarta musu miyagun ayyukansu mu kuma Allah ka ba mu guzurin iskonsu Allah ka sa mu ma in mun wuce mu samu kyakkyawan yabo ga waɗanda mun ka bai na na akwai kulu da malka su na mace da malka ko kun ga waɗanda duk mancewa na ne da akwai wannan kulu mai sai da haƙi nan ko da malka dawa malka ya agaji duk Allah ya gafarta samu da Allah ya musu rahama bambancin waɗanga da waɗancan waɗanga ɗaliban ilimi ne mace hurayi an san su kun gane wannan cijiya ce wani lokaci ana iya mantawa duka Allah shi musu gafara rawar tirmiziyu imam tirmizi ya ruwaito hadisi wa hassanahu hul bazzar imam al-bazzar ya hassana shi an abi darda radiyallahu anhu qala daga abu darda'i Allah ya kara masa yadda yace samitun nabiyya samitun nabiyya sallallahu alaihi samitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa ma min shay'un yudau fil mizan babu wani abu da za a aza a cikin sikelin mutum askalu mafi sa sikelin mutum yayi nauyi babu wani abin da ka sa sikelin ki yayi nauyi ranar kiyama kyawawan ayyukanki surin jayi zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husnul khulq irin kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar mu'amala ta yadda za ki zama yau in baki zo bane rabagga za a samu irin mutum kaza sun kire su ce wance ya an kai baki shigo makaranta ba a kowane dan su zo makaranta ba kowa bai kiranta saboda ba ta da kyakkyawar ɗabi'a ba ta da kyakkyawar mu'amala a kowa da yau in ba ta ba ana tashi ake kaya jama'a wai ina wanci saboda ne kyakkyawar mu'amala to babu abin da ke sa skeli mutum ya yi nauyi ladata rinjayi, zunubi min husnul hulki irin kyakkyawar ɗabi'a wa inna sahiba husnul khulq lalle abuci kyakkyawar ɗabi'a la yablugu bihi darajatu sahibu sawmi was sala kyawawan ɗabi'in nan suna ɗaukaka daraja ta da matsayi nai a ba shi darajar mai azumi mai sallah kun ji jama'a yau ga wani bai da sallah bai da azumi amma yana da kyakkyawar ɗabi'a yana da kyakkyawar mu'amala da jama'a sanadiyar wannan kyakkyawar mu'amala za a kai shi ga daraja irin ta mai azumi mai sallah kuna ji kuma bai sallah ba kuma bai azumi ba wannan yana nuna mana ne muhimmancin kyakkyawar ɗabi'a amma a ce kana nan makaranta baka da hulɗa da kowa kai wani irin mutum ne ke wace irin mutunci a ce kowa kowa bai yi miki yana nuna akwai mugunta ta tare da ke inda aka ce kowa bai yi ma amma kowa kana da kyakkyawa hulɗa da shi kowa da nuna ta samu sai in baka jiya ba nan cikin ku akwai da an gaba shi da haka halima mai gumi na ciki kun sani halima ya agaji eh duk wanda ya rashin lahiya da ɗan ajinsu da wanda ba ɗan ajinsu ba da ɗan sa'arsu da wanda ba ɗan sa'arsu ba in dai ta jiya sai ta ta yi da ita da fata ya agaji kunji kusan mutum biyun nan duk lalurar da ta sashi to ai shi ne ake kyawata biya ko abin murna ya samu mutum ka sai ka yi murna abin bakin ciki ya samai ka sai ya shi bakin ciki ko ci awaye sai ya daina sauka amma a ce lalura yan ta tahi sai ta sa'anka sai ta warinka sai ta sa'anninka kaka zuwa wato kai kana da waɗanda kaka ganin sai sun ka hulɗa da su to nan bai ba kowa na kana. an gane ku kowa na kana. Allah ya taimake mu to wannan shi ne na ɗaya na biyu tatar uyubul ikhwan shi da shina daga cikin ladabin wato kyautata alaƙar 'yan uwantaka a musulunci tara uyubar ikhwan wato ɓoye aibobin 'yan uwanka musulmi ɓoye ne ɓoye aibobin 'yan uwanka musulmi yanzu alal misali yau a samu wata 'yan makaranta gaɗiyarta ta yi Allah ya kayi ta yi wani abu na kunya to wallahi za ku sha mamaki wadda za a fara ji gare ta makarantar ga kawata ta kwadda kudu a kaɗe ta kasuwa cikin jama'a da mm, yayi ba su da shaidu hajiya ke dawa ko kuma malama ke dawa ke bari magana gabata da daɗin kwaɗi kuma da gaske magana gabatar da dafin wani malama mi Allah ya sauka in kin matse ta hada miki za ta yi ta ce wai ki bibi yariyan nan ta wanci duk da ma gani yariyan nan da zuwan ta makaranta yau abin kuma yadda ta kai magare shi tana ta taɗo ko mana magare. ai bai kamata a je a ga bakin ki sai dai a je a ga wata bayan makarantar ku ba ko ke ba duk da wata zo ce mace wanka ke jiya ke ji abin da ya samu wanci ki ce mista same ta kuma ba su in jiya in ba alheri na ba kake faɗa ne abin nan da ya sami ta yin alheri na faɗa ne in ba alheri na ba kake faɗa ne shi ta zuwa a isa kira da Allah jima muna yin haka to ina yin wanta wata ma ita ka tarwar ke ke ina wai malaman makarantar yanzu haka ɗaya ta tare mata azin kunya ba ce san gabacin ki ban da labari sai an jima ito ai kuma matsalar kuke nan ba ku sa faɗi abun da kun kai ya ce to ni masu sa abin da an kai ba mu ba su ta yan sani wannan shi ne yan uwantaka to wake da tabbas ɗin cewa musiba kaza shi ba ta samu ba ka da jarabobi ne na rayuwa وفي الصحيحين عن an Abdullahi bin Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la ya yazlimuhu musulmi bai zalunta dan uwa ne ina masu kurda hannunsu in wani to da jikatai su tashi shi wai musulunci akai wai makaranta akai wurin koyon addini kuma in wata ta aji kayan ke ɗauki ai ya ci a yau wurin ga ya ci a ce wurin ga duk da kuɗi mutum ya hisuwa wurin ga ya aji a sami su a isko su sai a samu su bara gurbi marasa tarbiyya wayanda ba su san haƙƙin zamantakewa ba ba su san haƙƙin yan uwantaka ba sun sa hannunsa cikin dukkan wani sun ɗauki wani abu na shi musulmi bai zalunta musulmi ɗan kwale Mm, cikin makarantar kun jiya an ce har akwai eriyar da in wani abu ya ɓace da wahala a garin kuma wai da suna addini wannan bai dace ba Allah ya sa mu gani to ni za ku cewa ga maza su suku wayanda ka zuwa masallatai suna ɗebe fankan masallaci ana ɗebe fikan masallaci ka je masallaci sallah wanda ya je sallah ya ɗauke mawanga takalmi ya canza mai takalmi ya sai da silifas. ya ɗauke takalmin mawanga da ƙwarai da ana ana yi to musulmi bai zalunta musulmi ɗan uwa dai wala yuslimuhu musulmi bai ka ɗan uwa ne musulmi zuwa ga halaka ka shishita wasu miyagun mutane ga wani yau ba shi na aka ƙasa gaba yanzu kidnapping da aka yi a ƙasar gaba duka da sa hannun yan umar musulmi mutum zai zo ya ce ne yana da kuɗi ka za ku sai gida ne in ya ce muku bai da su ƙarya haka hina da zarci yanzu abin da ya waru a arewa nan ba shaka haka an kai ta ta mutane da sauran wurare na ba ku labarin akwai wanda kidnapper suka kama suka je suka aje shi suka ce ya kawo kuɗi ya ce wallahi bai da kuɗi kuma bai da ɗan uwa mai kuɗi aka ba ta azaba ya ce azaba ya ce wallahi bai da su suka gane tabbas bai da wata abinda suka yi sai suka ce mai to abinda suka so shi rike bindiga idan ya rike bindiga akwai wasu mutane da za su zo ruwa wasu kafin akwai eh, to akwai wasu mutane da za su zo aka ba shi bindiga in za ka zo afuwar sun rage huskar su to abin da aka so in yi sun ka taho zai ya harbe su to dama su ko sun kawo su da ejan ne sun kawo shi don a kuɗi ko da wasu na iya bada da kuɗi to da aka zo sai ga shi waɗannan kidnapping kidnapper ɗin sai suka kere waɗancan mutane suka ce ka ku zo an gama ciniki an samu wani abu ne an samu wani abu wasu an sai sai aka ce to ku zo ku an shida ku kansu sai sun ka tafi ko da sun ka to duka sun samu ruhin mar sun rai fuskar wanga da an ka ba bindiga ak-47 an ka ce da sun to su uku nan ka ɗauke su bindiga da sun ka taho ko sai duk ya ɗauke su bindiga sai an ka ce to taho haɗe sai an ka ɗari mar da aka fuskar wannan muryoyin fuskar wanga ɗan haƙi gare wanga ɗan ƙauna tena wanga makwabci ne na da su an ka shirya to ina musulunci ina yin ka. ƙwarai ku haka haka i e. haka eh eh ƙwarai ku ƙwarai ku eh kafin eh Eh. to waɗanda abubuwa ba su kowa wata sake dogon magana ba sai na eh kashe shi za a yi to yaudara kenan jama'a dan uwa musulmi ya cutar da musulmi dan uwa ne Allah ya kare mu to musulmi ba zai mika dan uwa ne musulmi ga halaka ba kuna ji wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ya zamo cikin biyan bukatar dan uwa ne musulmi kana Allah fi hajati Allah na kasancewa cikin biyan bukata ce wallahi bare buga muku wani misali akwai wani bawan Allah da ya zo islamiyya mu ya sallama ne yace malam kuna da hilin da za a gina muku block biyu nace eh muna da yace to gwada min ni gwada mu bayan turan nan an yi wata uku sai mun kaɗu da shi wani wuri nace ce ya an kai kai ba mu gare ka ba ya ce mala ya an samu matsala ai wasu suka kai saran su ga wadda za ta yin aikin nan cewa ba makaranta ku makaranta kuɗi ce makaranta ku makaranta gwamnati ka ɗaukar nauyinta shi yasa aikin nan an ka ɗauke zuwa wani wuri to makaranta makaranta ko ta mita dai aiki addini yake Allah rafiya bai ansa balle kuma ƙarya ce to suna nan haka ake biye da mutane ane musu da kike da wa man kana fi hajati ai kana la fi hajati an gane ko wa man farraja an muslimin qurbatan wanda ya yaye mata uwa ne musulmi bakin ciki farraja Allahu anhu qurbatan min kur min kurbi min qurbati al-qiyama Allah na yaye mai bakin ciki ne na ranar kiyama mun gane ko duk wanda ya yaye mata uwa ne wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da yake huskanta to shi ko sai Allah ya yi mai nashi wa man satara musliman wanda ya ruwa asirin dan uwa ne musulmi Allah ya bar kiyama Allah na ruwa mai lahi asiri ranar kiyama jama'a daga tona mu wani asiri nan duniya Allah ya ruwa maka naka daga faɗa asirin wani yake don haka wannan yana nuna mana suturce asirin dan uwanka musulmi kuma abinda a suturce asirin dan uwanka musulmi wani aibin da babu buƙatar bayyana shi to ba bayyana shi a musulunci ba a yi hakan Allah ya samu gani na uku ikhtiyarul asdiqai as-salihin babu tambaya ba a magana ku ban magana in mun ƙara karatu sai ai magana kowa ya fiye rike nashi ikhtiyarul asdiqai as-salihin yana daga cikin ladabin zamantakewa da yan uwanka musulmi ka zaɓi abokane na ƙwarai imamu turmi ziyar wato hadisi ku ƙala hasanun gari an abi huraira ta ƙala annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce arrajulu ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa falyanzu a man yukhalilu Khalilu. ku ya zaɓi wanda zai abuta da shi jama'a kuna ne duk wanda zai yi aboki ya zaɓi mutumin kirki zama abokin shi saboda ne hatta da ranar kiyama duk abokinka na duniya ranar kiyama kana tashi kabari zai tashi tare da kai rawar tirmizi wa hassanahul bagawi imamu tirmizi ya ruwaito hadisi wanda imamu bagawi ya hassana an abi sa'idin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi na cewa la tusahib illa mu'mina kada ka yi abuta da kowa sai mummuni wala ya akul ta'amaka illa taqiyyin kada wanda ya ci abincinka ko kada ka ci abinci tare da kowa sai mai tsoron Allah idan ka san cewa mutum bai da tsoron Allah to yanzu za ka ci abinci kaka ci tare da shi hannu da shi kaka ci ɗiban mai na ka ba shi daban sannan kada kai abuta da kowa sai ya fari to wai don me ake samun mu da abokai miyagu da wani rari ya nuna mu miyagun maki aboki in dai mutum ba na kwarai da ba kakai da kai abata da shi kada ka da duk ko alaƙa kada kai da shi abatan nan bari yadda kana abata da shi amma mu'a ta wata alaƙa da daban ana iya yi amma dai abata ka kai dai zama abokinka saboda zama ne abokinka matsala dai gare ka ɓacin suna na gare ka an ce an mar'i la tas'al Wasu sal ne. eh game da mutum in kana son ka san mutum na kwarai da ko mugu kakka tsaya kana tambaya hali ne tambayawa aboki ne in abokin mutum na kwarai na na kwarai na in abokin mutum mugu na mugu na saboda ne ɗabi'a tana tata ɗabi'a duk yadda ka kai da kirki in dai kana abuta da mugu wadda ta kaɗo ɗabi'a na tashi to don mi za a ga mutum ba mazananci ba yana abuta da mazananci don mi mace ba mazananciya ba tana abutaka da mazananciya don mi, don mi ke ba ‘yan maɗigo ba kina duk abokan galibinsu ‘yan maɗigo na don mi. me za ki ce muna mai yarda da shi wala ba za mu yarda da shi ba zaman ki laya ki bar abuta da su kawai Allah ya samu dace na hudu al-ibtiadu an masahabatul ashira mutum ya nisanci taka da mutanen banza shirkatun mutane mazinanci sheri na cikin al'umma ɗan luwaɗi ɗan maɗigo shari na cikin al'umma an gane ɓarawo shari na cikin al'umma annamimi shari na cikin al'umma an gane ko mai abin nan gane hukanan da yawa na shari to duk wanda adon ɗabi'ar kai dai zama abokinka kala ta'ala Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba yuwaduna man hadalla suna bayar da soyayya su ga wanda ka kiyayya da Allah wa rasuluhu da manzo ne duk wanda ya karkace ma Allah ya karkace wa manzon Allah yana wata mugunyar ɗabi'a in dai kana da imani na kwarai bai zama abokinka komi da ɗaya ku tare bai kamata ya zama abokinka ba in dai ya karkace mu Allah da manzo ne saboda babu dalili babu wani uzuri da za ka amince da wanda ba na kwarai bai zama abokinka in abu ta haka so ga sanar kun haɗu Allah ya haɗa kuri ɗaya hali guda ɗabi'a guda makaranta guda darasi guda an faɗa mata ladabi yan uwantaka ke sani ta sani to kowa ya tsare sai zaman ku hi kyau amma ke sai ke ja maka ki mugun abu to duk abin da ya biyo baya kike jayo Allah ya sake cewa wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa Allah ya ce wala tuti kada kai biyayya kada kai da'a kada ka saurayi man aghfalna qalbahu wanda wato zuciyarsa ta raukar da mu duk wanda ba Allah a gaba ne ba ba addini a gabansa ba kullun shiriri ta duk inda ka gani yana wani sai ta dawo to wata barkata za a kullawa ba wa alheri ba a gane wanda ya zuciya ta ta karkata an zikiri na daga an mu da tunawa da mu wata ba a hawa mai biyar son zuciya ta yi wa kana amruhu farqa al'amari ne kuma ya zama halaka kakka biye mishi kakkai abata da shi kakkai mu'amala da shi nesa nesa saboda haka wannan yana nuna mana kulawa da wannan Allah ya sake cewa wato wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ke mai da al'amari zuwa gare ni ka yi mu'amala da mutanen kwarai masu mai da al'amari zuwa ga Allah mutumin da in kana tare da shi sai tuna ma Allah kallo nema yana saka suna da Allah magana sai na saka suna da Allah amma mutumin banza wanda kullum ba ka jin magana ta alheri gare sai magana banza to bai dace a ce ya zama abokin ba bai dace a ce ya zama abokin ki ba eh, ko kuma abin ki kuma hata da aure hadda wahalar kuma gare kuna sha ta aure cikin abin da aka kawo shi shine ke mutum ne kwarai amma mutumin gaba na kwarai da kuma ki ki aure da niyyar wai in ki aure ki shirya da shi ba ki iyawa kawan namiji na na kwarai ya gama san banza da ce ai zai aure ta wai da niyyar ki shirya da ita abu na mai wahala ba cewa ni ba a samu amma yana da wahala saboda haka wani abu da ka faruwa gare ku cikin gidan aure kuna fuskantar wahalhalu wallahi galibi lehin ku galibi ku kunka sai da kansu saboda bakin kwaɗanku in dai mutum na da abin duniya komi muni ne komi muguyar ɗabi'a tai mata in dai hina da kuɗi ko hina da alfarma mata na iya zuwa su yadda su aure shi ko su ba da ɗaya su gare in dai hina da abin duniya to Allah ya sa mu gani kuma Allah ya sa ku uwaye hankalinku ya karkato ya dawo bai dace yarinya kun ba ta tarbiyya ta je ta yi karatun addini ta je ta yi har da ƙur'ani ta je ta yi karatu ta san Allah ta san fannoni na ilmomi in za a da ita a zuwa ɗauke ta a miƙa ta ga jahili ɗibgegen jahili a miƙa ta ba kun cuce ta kun ci abanarta wai don ɗibgegen jahili gana da kuɗi wai don yana da wani matsayi wai don yana da wata sarauta to wani lokaci wai su yaran kawowa to ai in tambaye ki mai magana yanzu idan ki ga halaka da yake za ta fada za ki bari ta fada to in yarinya ta kawo musamman banza ku faɗa mata ba mu tare da ke a kawo da daga duk abin da ya biyo baya ya rage nasu na biyar muna tare eh, yau wafisar ya hairi an abi musa radiyallahu anhu kana mun sani akwai masu yaudana su shiga furtu cikin maza wani kawai da ya ganke makaranta sai kama zuwa makaranta kina harda da an ce yanzu hizo na nauki ai na kaza nake ai ni ma harda ta ta kaza nake ke ga sake da gaske na ina zai tuwa gidanku sai ta ka'idar su dadiya sai ga aljihu da hadisi ne haƙƙul mubiri na ɗaya haƙƙul mubiri na biyu ya zo da abubuwa ne yaudara kuma da ya zo rinki tasbihi ɗaya kai hailara ɗaya kai da ya ji aikin sallah sai ce to ya uwa sai ke hankuri a yi na sallah ke san ba ma wasa da sallah zai yi masa ke koyo ya Allah sai ki da gaske na to amma ga gaskiya abinda malamai sun kaci duk wanda ya zo bai daɗe yau a ta yi a binciki limamin unguwarsu shina tsara salloli guda biyar cikin jami tsakani da allah a ce liman wurin kamun kasu akwai wani bawan allah unguwar ga kuma mun samu labarin matsunguwa ga masallacin guda na naka tsakaninka da allah maka tambaye ka saboda allah ka kiyaye wani na kiyaye salloli guda biyar cikin jami in ya ce to lalle sallar subahin wata rana ana sati biyu ba a gane ba sai ce sai ku ce to yau dara wani ya a rika a halar sunna ya bar gemi ya tsallake wando duk don shi yau dara to in mutum na haka nan ku tsaya ku rege shi da kyau ku yi ku ƙwarar bincike game da shi sannan bai in aka yi wannan aka zo a game da wata matsala to al'amari ne na Allah sai a yi haƙuri a bar mu Allah al'amari amma dai ba na taɓa yadda ba ku da laifi wallahi ban yadda ba ku da laifi tunda in wanda bai da abin duniya komi imani ne komi karatu ne ya zo da aure shi aka yi sai a yi shawara amma mai matsi matsi in ya zo sai ka ce ɗaya ya ce ai ba sai ma a yi shawara ba yariya ta samu miji yana zuwa cikin gida hajiya to yariya ta samu miji ina yaron sai yake cbn ba shi kai bakin na hannu ba saboda ya ga abin duniya eh ko yaron kaza ne wurin da hada-hada ka shigo da an sa'in da abubuwan akwai wata yariya da wani na faɗa ta sai aka yi shi an bincike ina haika aiki ya ce tishari. ne wace makaranta ya faɗi wata firamare ta fiye karanta suwa ashe bawan Allah ga inda take nan na abubuwan duniya ka shigowa to aka ya ɓoyi ya yi tsayi ne ce shi malamin makaranta ne sai daga baya bayan an yi aure sannan an haga na cewa ga matsayin shi saboda ya gwada ta ya gani inda gaskiyar tana sunai Allah ya samu gadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul jalisus salihi misalin abokin zama na kwarai wal jalisus su'i da mugun aboki a masal sahibul miski kawai misalin mai sai da turaren almiski ne wakilul haddadi da mai kira a makira an gane la ya adamuka min sahibul miski in kai abuta da wanda ke sai da turaren almiski ba za ka rasa samun ɗaya abubuwan da za a faɗi ba in ma tattare da yi ko dai ka sai turaren almirki ka ji au ta ji da minu riha ko ka ji ƙamshin almirki ga jiki ne wakilun haddad mai tsira a makera yi hulku ba da naka ko dai ya kone maka jiki au ta ba ko turaka au ta ji da minu riha khabisar ko kuma ka ji wani wari mai tsoyi daga gare shi nan makurar buga misali game da mugun aboki ke wallahi diyar kai a abata da mutumin banza wala sai ka shi kamar yadda diyar kai a abata da mutumin kwarai wala sai ka umma akwai wani bawa Allah da muke karatu tare da shi yace malam sai a zo a yi ta zargin ku ba ku mu'amala da mutane da yawa yace yanzu misali kai malam gani yanzu na ga so ga da nika ina karatu na zama kamar abokinka nace eh haka ne na ce to amma mutum bai so abin da muka suna za mu so ne akwai wani yaro ƙaramin yaro ne na kan tashi haɗin gosmentai shi da wani yake da ne a malam waya nake ganin ka inda yaron nan na ce kaga yaron nan tsawon shekara kusan goma ina tare da shi ban taɓa towa su ba sai yau amma kullum sai ya ta wuri na karatu don haka yan nemi cewa yau zan zo unguwarsa dai shi shi na son dai a ganin tare da shi na mai alkawari shi na da tawon cika alkawari to saboda ne in mutum na da kirki a zauna da shi in bai da kirki ka da shi ka jira mutumin kirki kai a kyau kuma komi kurciyan mutum komi zama ne yaro in dai mutumin kirki ne ya abuta da shi komi zaman ta yarinya kina tsohuwa ya abuta da ta in dai mutum ne kwarai ta don wannan abu ta sai aljanna ba a ta ba wani ta ba a wannan abu ta ba ta da wannan komi zaman mutum karami kuma komi zaman mutum tsoho kana yaro kana ya abuta da shi sai dai ka san matsayin da za ka aje shi a kowane za ki aje ta kawai matsayin uwa gare ki duk wata matsala ta taso ke santa da dagartarta da tarbiyyarta duk wani abin da ya tashi naki sai ki je ko take mai ta uwa tana da kirki tana da tarbiyya ki nemi shawararta mu mi ke jike ji abin da ka horwa. ne ki gani ta ce kakki kaza ki yi kaza kakki na hishe ki wannan kun ga abu tare ta matsala ne Allah ya samu gani na biyar mulazamatul haya lazimtar kunya fi ta'ammuli ma'al ikhwa a cikin mu'amala da ɗan uwa ana son jin kunya a cikin mu'amalar 'yan uwa kuna ji ana son jin kunya a cikin mu'amala kada 'yan uwanka musulmi ina jin da kowa ya san kunya abinda aka ce mu kunya jama'a duk abin da ka san in kawawa da shire ne ba zai mai daɗi ba to ka kai mu ne kunya in an ga cewa wani na jin kunyan Allah bai taɓa ma Allah in an ga cewa wani na jin kunyan Allah yana yin abin da Allah ka so in an ga cewa wani na jin kunyan mutane ana nuhin mi yi musu abin da zai bata musu duk abin da ka talga mare in mutum na jin kunya kada ya maka shi ko ba haka ba so da yawa mutum za a ingiza ko yana biyan wani baci ilan bai san wannan ba Shi na zuwa sai aka ce gashi nan sai ce ina kunya ta na kashi wannan ba ta hada mana da wani to ana son yan uwa musulmi su dinga raga ma junansu su dinga jin kunya junansu kada ka ci zarafin dan uwanka musulmi an gane fa fi sahihain an abi hurairata radiyallahu anhu Kala. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce al-imanu bid'un wa sab'una imani yanki 70 da wani abu ne aw bid'un wa sittuna shiqba ko yanki 60 da wani abu ne fa afdaluha mafificin shi qawlu la ilaha illallah fadan la ilaha illallah wa adnaha mafi kasan imani imatatul azaa an tariq kusar da kazanta daga hanya wal haya'u shu'batun min al iman annabi yace kunya wani yanki ne na imani kunya wani yanki ne na imani ladabi na shidda daga cikin ladabin ɗan uwantaka a musulunci shine bashashatul waje tace huska kai da ɗan uwanka musulmi in ka haɗu da musulmi ɗan uwanka kana haɗuwa da shi kana towa nan bakin makaranta da kina kallon wata da dai cikin suka ke murmushi ki dariya don Allah ba za su ji daɗi ba to amma wallahi wato daga sai aka sun shigo kamar waɗanda an ka aiko ma manzon mutuwa duk abin da ka damun na wata ya hina ki duk matsalar da kika ji wani ya hina Sau da aka saki huska saki huska ki kima yan uwarki ba sha a dariya kuma ba a cewa a'a aini waɗanda ba wa nina na ba ni tsohon tsohon da ni in kama musu dariya a ba ko musulunci ba yanzu a musulunci idan hajji adama ta kalli wata karamar yariya wurin ta inda yan makaranta gata sai ta yi mata dariya ta ce assalamu alaikum ta ce mama in ya kamata ibn ki salama mama assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam yaya gidan a alahiya da yaya iyayenki na wace unguwa kike halar a mamacin nake wajajen eh, abin nan sabon garin kanta oh to ina gidan wane kusa ga gidan nan a ba nan ba ina can kurya ce Allah sarki a to tsaya a a kike da wanci ta ce a ah, mama dai ai kaunan mahaifiyata ta a ah, to a shike kwaɗiya ta ba a yi musulunci ba za su ji daɗi ko ba za su ji daɗi ba to shi ne musulunci haka za ka yi tabi kada sa yaro ga cikinka wannan zai sa ya samu sakewa da kai har ya kai wajen in wani abu ya tashi yana iya takanar sakano sai gidanki ta ce mama na zo ga shawara ba ni shawara jama'a ana haka ba a yi kuku ɗan suka zo ku ba su shawara ta fari? Allah ya taimake mu ne yake cewa rawar turmizi wa hassanahu albani imamu turmizi ya ta hadisi wanda albani ya inganta an abin zarrin radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace tabassumuka fi waje ake kala ka sadaka murmushinka ga fuskar dan uwanka sadaka ne kama kayan sadaka duk wanda ya waye gari na cikin bai da ko wanda zai yi sadaka da shi yanzu an gama karatun da sai ki ga ajiyalo ajiyalo assalamu alaikum kwana biyu ban ganin nake ke tahiya ne to ke ko ke tahiya ki faɗa mana ba ke wallahi ta yanna haka dai abubuwa suka zo mini ina son in tai kuma ina jan ban su in tai haka dai Allah kadar to uban an dawo lahiya a lahiya kai kan sai ki samu lada ku ba yi musulunci ba an yi musulunci don yan suna dai da yawa a ladabi na nawa kenan na bakwai adam na bakwai mun yi na shidda ladabi na bakwai yana da yawa wanda ba su mabuda da yawa adamu ikhlafil wa'd rashin saba alƙawali ta yan uwanka idan aka yi alƙawali za a je gari kaza da awa ko za a je kaza ko za mu yi aiki kaza ko muna da haduwa kaza ko muna son mu yi muraja'a yau za ki hito ina son mu hito takwas kina yi hitowa takwas ina hitowa takwas ke tabbata in ke tabbata ina tabbata ina tabbata kowa an yi alkawali to takwas din nan ku tabbatar da kuna rigege ne ta kusurin ka in ku an samu na dalili to in kina nan ba ta take ta in ba ki da kirewar kireta don Allah kiramin wanci ko ki turo min number ta alƙawalin da muka yi mu haɗu ƙarye takwas wani dalili ya sa takwas ɗin nan ba zan haɗu ba to Allah ta yi hankuri sai takwas da rabi a musulunci ko ba a yi ba to amma ina ganin kunan in za a tayoyi na addini ba an sa lokaci amma sai ka ga wata sai an kama hanya an kai kaza sannan ta kire ku eh, kai gane bakin makaranta muka wancan makama to an shi a matsalar ku ni wallahi in na san haka na kaza kaza Ke ta saka muku maganganu babu dadi. abinda a ka'idar musulunci in za a tsaya an kasa lokaci idan lokacin ne yayi wanda zube zuba a wuce kuma in ya bada kuɗi ne ba a bashi ba a baka horar agore ka misali an ce za a taya alwasa ƙarhe tara da rabi to tara da rabi ta yi sai a ce to jama'a ittifaqan waɗanda sun ka zo nawa kuka iya ba bayan Allah ga sai ce mun kara musu minti goma ba an yadda ba to sai zama na kowa an ce ba da ɗari ɗari kowa ya ba da ɗari to da zarar an kara mintin nan goma banda na alƙawali da an kai kawai sai a tashi sannan in an ka tayi daga baya ka kira ka ce ina ake an ka ce ma ka zaba ka da dama ka ce a tsaya maka sai dai ka kai kanka cikin wata mota ko kuma duyar za kai ga dawa sai a dawo da kai ba a sa kowa ku je da kakau an hura ka gobe ba ka ba, to a duniya ban taɓa ganin wanda bai san muhimmancin abu biyu ba irin mata na ɗaya mata ba su san muhimmancin lokaci ba su lokaci bai da tsada gare ba na biyu alkawali ba ku san muhimmanci alkawali ba galibi sai yan kaɗan daga cikin ku aka alkawali da su cika abin da ya sami so in muku kawai bugun go abin nan ya ke cewa bugun kaɗai lura da galibin sun yawa galibin mata ba su cika alkawali ba ku ba alkawali muhimmanci kuma alkawalin nan muhimmanci gare Allah subhanahu wa ta'ala shi da kai ne يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالأقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام subhanahu ta'ala shi ambata mana yace a cika alƙawari ayat doguwar ayat sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la imana liman la ahada lahu babu imani ga wanda bai da alƙawari ko ba haka ba babu imani ga wanda bai da alƙawari muna cikin karatu Allah ya taimaki sai wasu suka ji kilan sabon murya wasu kamar kwana-kwana haka sai abin nan eh to wannan ba Allah da kuma ganin muke tare da shi yana cikin matasa da Allah ya hore mana waɗanda yanzu magana gada aka ya hada shi alkur'ani Allah ya taimake shi ya kammala har da Qur'ani abinda ɗaya rage gare mu mai addu'a to muna addu'a ubangiji Allah ya samu har da ka albarka kuma ka yi ɗa ka cika mahaifiyarka hurinta mahaifiya ce ta yi hurin tun yana ɗan ƙaramin yaro ina dai Allah shi ba ta zin ƙur'ani Allah ko ya ba ta ta yi arziki Allah in ya ba ka hafizin ƙur'ani ka iya haddace ƙur'ani Allah ya yi makomi, an ce mahaddacin ƙur'ani ba wai shi ba ba mahaifi ne ba familin su ba yan uwan mahaifi ne ma kusan mutum goma zai ce tara na kiyama a ba su amma ku sani kada wata uwa sai ta yanzu a ta ce to khalifa gani bai isa ya sa ki da kai dai ba Haji adama kan ku ɗauka yanzu kawai don kebe da alhurma ba shi ka ba da ceton ba Allah ne zai bibin waɗanda zai bai sai shi ya nema zai ce neman ni'in baka cikin familin ku mutum goma sai Allah ya mutanen kwarai cikin su wayanda aikinsu bai iya kai su aljanna amma sun yi ƙoƙari. sai a ce to taho hokar wuce alhorma a baka su sai ya ce to bi bada alhorma ga Allah sallah ce na yi ma ban da uwa da uba su uwa da uba wani kambe wani kambe Allah ya tarada wani wani wani abu ne na musamman wanda Allah ya tarada wanda duk da wanda ɗanta yake gaban ƙasa ba a samu ta shi don ɗanki ya zama gwamna ba a sami ki wannan kambe wannan kambe na uwayen mahaddata ƙur'ani na sannan yana tahe suratul baqara da al imrana suna yi mai jiniya i suna mai jiniya suna jari mai da irin kama a ce sarki zai na wuri wadawa da gwamna da sauran su ko to shi ko su gaba suna ware na ciwuri a jari nan duniya kana ganin wani mutum ba kuwa ba la shi a to Allah ka sa mu cikin manyan lahira ba manyan duniya ba wa fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi yace ayatul munafiqi salatatu alamomin munafiki guda uku ne idan haddasa kadaba idan ya bada labari yayi ƙarya duk mutumin da bai iya bada labari sai ya sa ƙarya to yana da dabi'an munafikai wa iza wa'ada akhlafa idan aka yi alkawari da shi ya saba wa idza atmina khana in an amince mai shi yaudara ko ya hakuri ya sake da cikin magana da muka ta harda da su biyu ne suke cikin mahaddata kanana amma yanzu an ce an samu da shi su zama karami shi ko mai bi mai nan tafi yanzu akwai wanda shi ko kanan suna da shi da dama malaya yana cikin yara matasa ko to yanzu ana nan an samu wani shi ko bai kai su shekaru ba shi ma ya haddace wasu gandiri bai kare ba to wani na nan shi ko ya danno shi ma nan da yan kwanaki kaɗan za mu same shi to amma ina zai cikin mata sun yi karanci sun yi karanci su muke faɗa Allah ya nuna muna ranar da za mu zo a yanke rabuka ya kamata duk wanda ta fara hada ta Qur'ani wurin ga ta yanke muna rago eh eh sha Allah ya ko to Allah ya saka niyya Allah ya cika niyya eh. wa iza wa ada akhlafa wa iza atmina khana wato har da qur'ani in ka sakanka Allah ya taimake ka ya da kasar ruwan sha cikin sauki gangara ta yanzu ku waɗanda suka dauko daga bakara gangara ta akai gangara ta akai saboda abinda ya rage sakan kaɗai za ka yi matukar malaminka kana ba shi haɗin kai zai baka hadin kai wani lokaci sai ka zo zama guda ka ba gizo guda in ya gada ma ma ya cike gizo guda ma ja zanye maka ciki in ni ma ja na jiya yi na gamsu da zarar ma da ya staff malamin ka ya staff ya ci ya da ka da ce magana ta kare sannan kuma ta wuce ba cewa za a yi kusa sai ba balle ya ce sai ka sai musabaka aka yadda, kuma bai yiwu a ce duk mahadarci sai ya sai musabaka aka yi da musabaka aka yi da mahadarci ne kyauta ce ta Allah zaɓin Allah ne Allah na ka zaɓin mutane wanda ya ga dama ya ba shi wannan daraja ya ɗauka shi Allah ya muke mu na takwas ƙubulun uzuri yana daga cikin ladabin ƴan uwantaka a musulunci ya ‘yan uwa ƙubulun uzuri karɓar uzuri wanda yau ne abin da ya mana karanci shi ke ƙoƙarin lalata zamantakewar mu kowa biwa wani uzuri babu uzuri wa juna ana zaune tare amma babu uzuri to ana son qabulul uzr fa fi an sa'ad bin ubada radiyallahu anhu daga ubada daga sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda yace law ra'aytu rajulan ma'a imra'at sa'ad bin ubada yace kina ba annabi labari yace da na ga wani mutum tare da matata inji sa'ad la darabtuhu bis wallahi manzon Allah ina sa takobi in sare waya ne saboda ni saboda kishi ne ghaira musfahin kuma wallahi takobi irin waga takobin da aka ce ma wada mu sarki na wuce wallahi ita zan sadi mai tsara guda sai na hilla waya ne in na gane da matata in jiwa sa'ad bin ubada wa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai ma manzon Allah ga abinda sa'ad bin ubada yake wani wa qala sai annabi ce a'a a ta'ajabuna min gairati Sa'ad yanzu mamaki kuke yi game da kishin sa'ad bin ubada wallahi la'ana agayaru minhu wallahi nahi sa'ad bin ubada kishi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi nahi kishi wallahu agayaru minni shi ku Allah ne kishi in kina son ki ta matsala da Allah ta doka sai ke tashi aiki da zaran abin da Allah ce ba kyau kace shi za ka yi ka samu matsala wata lalura ta ka sai ta barka ci. in har da ƙur'ani haka sai ka fara gadon inda kana ba da shayi guda sai a waye gari da rabi ba ka iya bai in kana ba da rabi sai ka dawo aya biyu ma ba ka bai har da ma Allah ya fasa amincewa ka haddace magana ta inda kai ba mutumin ƙwari hake ba ya rege ka ya gano baka da kirki kishi ya ka ya ƙyar da baka amma kokoma ga Allah sai Allah ya bashi jama'a mun gane ku yanzu ku duba labarin da muka samu ana nan har daga ana ta zukewa baya ana ta zukewa wato wayanda ba su da rabo kenan suna nan suna ta jayewa guda guda guda guda ba da gaske suka yi ba Allah ya gano su guda guda na hita na dama hita ta jiki duk wanda ba bayar tafiya kware bai da manufa kware, Allah na nan na ba ta guda guda wata da biyar ta hita wata da goma ta hita ana na ana ba ta guda guda su ko wasu suna nan sunna ko kafa ko sai sun haddace sai sun ga abin da ya bayyana huzu nan ka ko san huzu a ce a bayyana ne ba karamin aiki ba to a wanda sun zara dan su suna nan yan tashihi Allah ya tuka musu ne eh don mai manufa kware Allah ya tuka mai niyya masu koma baya Allah ya shirye su Allah ya dawo da su bisa hanya ba min ajalin tilla saboda girman kishin saboda tsananin girman kishin Allah ne harramal fawahisha Allah ya haramta alfasha ma zahara min hawa ma badana alfasha da tabbayana da wanda tabboyi kuma wala ahada habbu ilayhi babu wani mutum guda habbu ilayhi al uzur. wanda uzuri ya karbuwa ya soyuwa wuri ne min Allah duk duniya babu wanda ya kai Allah uzuri jama'a mutum zai tuba jama'a yayi laifi ya ce ma Allah ya tuba Allah ya ce na amshi tuban ka ya koma yin laifin kuna ji ya take dawa ya ce Allah na tuba Allah ya ce na amshi tuban ka ya koma yin laifin idan ya ce Allah na tuba Allah ya ce na amshi tuban ka ya koma yin laifin shi dawa ya ce Allah na tuba Allah ya ce na amshi na so no kenan so hudu shi koma yin lehin shi dawo shi Allah na tuba Allah ke na a shi tubanka shi koma in ko za a yi haka hasso goma duk da yadda Allah na ce na a shi tuba wai ba gaskiya ba ne a cewa yin ka tuba Allah ya amsa ka koma ta biyu ta uku sai ce to dole in na sake mai ba gaskiya da ba ta tsuna ya ta duk da ka tuba ma Allah Allah ya na amsa amma matsalar mutane ba su gane ba a wa Allah wayo in kina yin hakarin da sunan wayo ne ka wa Allah to sai Allah ya tare ki daidai lokacin da kina tunanin ki tuba gobe sai ki amshi rayuwar ki gangani saboda haka babu wani mutum guda mafi soyuwa uzuri sama ga Allah wa min ajali zalika ba'sal mubashirin wal munziri wannan yasa Allah ya aiko da manzanni masu bishara masu yin gargadi wala ahada ahabba ilai almidahu babu wani wanda yabo ya kaudatuwa wuri nai min Allah babu wanda ya kai Allah san yabo duk duniya babu wanda ya kai Allah san yabo da haka shi yasa kun ka ga in sallah za ka ce ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai ka ce madada ne abu malik yawmiddin sai Allah shi magana da kai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah shi magana da kai kana karanta fatiha Allah na magana da kai saboda yabo na haka wa Allah Allah yana son yabo babu wanda ya kai Allah san yabo shi yasa aka tsaya addu'a za ka yi sai ka tsaya ka wasa Allah ya ubangijin san mai da kasai ya ubangijin kaza ya rabbu jibril ya rabbu mika'il ya ubangijin annabi isa ya ubangijin annabi musa ya ubangijin kaza Allah na nan na jin kana wata ce. sai ya ce mala'ika jibril a yi sauri ga wani can ni hika so daidai lokacin kai ko ka ce Allah arzikin ka nake wani Allah ce arzikin an bashi sai a gaba a yi da shi da yanzu da shi ya gani ko babu su akwai da takarda ko ta firamari ba su mallaka ba yau gata alfarma da suka yi mutum eh, a cikin garin ga a nan argun muna da wanda na sani ko takarda firamari bai da amma alfarmar da ya kai yau in ba ya annaya ba ko siya mun bi'ayyanta wallahi shi abin da lokacin zaman zai yanzu kuma takarda ko ta secondary school ko ta primary dai iya abin da na sani da yana da da hizo biyu na ƙorani amma yau Allah ya ɗauka abinai ya ba daraja dai ya ɗauka shi ma yau in ka sai wurin ciyaman alwar ma ka sai wuri ne sai ta wuri ne ta cika sannan ta wurin ciyaman ta cika inda haka iya shiga wani bangare ciyaman bai shiga wurin ko ni bai da Allah ya ga dama ya ɗauka addini Allah ne Allah ya samu gani babu wani wanda ya kai Allah san yabo wa min ajali zalika saboda girman wannan ne wa adallahu aljanna Allah ya alƙawarin aljanna ga bayi ne Allah ya samu dace yayin uwa na tara daga cikin ladubban yan uwantaka a musulunci qada'u hawa'ijil ikhwan wal ashab biyan ce yan uwanka musulmi da abokaninka ba daidai bane musulmi yana da alhurma da zai wa musulmi dan uwa ne ce wai sai musulmi dan uwa ne ya ba shi kuɗi sannan zai mai albarka wayo an waye gari wasu mutane na nan da sunan musulunci suna ansa kuɗin yan uwansu musulmi su ce za su yi su musu aiki amma sai an yi wata kaza baka da albashin nan amma albashin din yana kai akawun ɗinsu kai za ka jin ala cikin akawun ɗinka amma ba naka na ba kuma wai musulmi na kuma ni musulmi ya kai magana sai ce eh abin ba shi ɗina ba wai abin tun daga can sama na ƙariya ta haikai kai babu wani daga sama to wa sun kaza masu wannan ɗabi'a ba su kowa ba na yi karatu an ce karatu aka ce na je na yi karatu ga na mallaki takardar ga na cancanta abin na aikin ga ka yi mini alhorma ka nema muni na san kai kai min sai ni a wai sai an ba da kuɗi alhawar mayo ta dawo ta kuɗi yau in kace kana son custom yau kana son immigration yau kana son police yau kana son kaza sai ka ga labaita ka kashe kuɗi sannan a baka balle kace kana son aikin asibiti in ko karatu asibiti nawa kai ba mai baka wannan aiki sai ka harde kana wahala yan kaɗan ne suke tunanin bari su taimaka ma al'umma su ɗauki matasa aiki kuma akwai masu tsakani da Allah ko shekaran jiya na ga wani yaro cikin kaki ya zo nan makaranta ya gaishe ma ga san ce a ah, kai yi wace ka shiga wani kaki ya ce mala ai na yi wata uku ni ce an kai kasa mai ce wallahi Allah ɗaya na yarda shi kun ga yaro na bai kashe kuɗi ba kuma dan talakana na tabbatar da baba ne naira dubu goma bai iya bai yana da wahala ke ba su a yi ma yaro na alfarma amma kawai Allah ya ma yaron alfarma da wanda ya kai bakin titi yana wanda sai sai samu aiki yanzu yana nan tolisi ya samu aiki saka akwai masu yi muna jan kunne ga waɗanda ba su yi muka masu yi an ce karatu an ce an yi karatu ga jama'a tun ya yi karatu kuma a dawa ba da aiki zama lalura yau in aiki zai hitowa manya sai farabi sai dai a ce matalaka kuma su ce a yi musu za a yi barfication in suka ce talaka suka wahala cikin layi aka yi barfication dama aiki an riga an rabe sai a ɗan ɗibi ‘yan kujeri ‘yan ƙalilan sai a ‘yan matalakawa su kuma ya sace ina wa ne ka mutum kaza ina wa ne ka mutum kaza ina wa ne ka mutum kaza duk a rabe musu kujeri ina za mu da wagar rayuwa to bai dace ba mutum a matsayi na yau in ka sai da aiki sai an ce wai dan gidan wa kake wai a matsayinka na musulmi shi musulmi bi ma alfarma shekaran jiya na baku labarin abin da ya faru lokacin da sardauna a kai wani mutum gidan soja a daukai soja aka ce tsawon ne bai kai ba sardauna ya tsara da lokaci kamu mutumin nan sai da yawa ya gari sai da zan shugaban kasar najeriya sardauna ya ce a sa duk abin nan ayyukan da waɗannan bayan allah suka yi mana yau gasar ana yi mutu da alheri to amma yau an dawo ga su na kai misalai da yawa hajiya ce ke sani hajiya adam mai gidanku ya dasa wani wanda ga hana ne muku alheri ga lokacin da ya mai wannan abin inda don wata alwar ma ya mai ni ko a gani amma ya yi mai don cancan shi Allah ya samu dace to shi ne yake cewa rawa ibn abin duniya wa sunawa albani an amuru bin dinarin an ba da asabin nabi sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala annabi a habbin nasu ila Allah ta'ala mafi soyuwan mutane a wurin Allah an fuquhum lillah dala jama'a ku ji mafi soyuwan mutane a wurin Allah anfuquhum haka ne anfa'uhum linna wanda yawan mutane amfani me amfanin kujerarka me amfanin samunka me amfanin matsayinka me amfanin ka a jihaga me amfanin ka a emirtin mu baka amfanin kowa me amfanin samunka waka dasa waka shuka waka taimaka baka da wani amfani wallahi kuma wayannan mutanen mutane na nan sun kace duk wanda ya kai ga wani matsayi bi umarni kowa ba wallahi ana nan an kace ba zai gani da kyau annabi ya ce mai umarnin mutane mai alherin mutane anfa'uhum linnas wanda yawa mutane amfani ya dasa mutane ya shuka wannan ya dasa wannan ne jama'a akwai waɗanda sun rika kujeri manya ya kamata a ce sun yi da shi ba su da kowa ba yau ga sunan sun zama masu yarkashin baya ba su da komi sun dawo ga sunan gora ko abin tsaye ne don ba su rasa kowa ba su wana sai zuwa ga ɗansu ni dai na san ba a bisa su wasu hmm, na ta wani wa'azi wata rana an ka ce da wani babban mutum nake an kai ta wahala ni ban ko ta an yi ba an kai ta wahala ga banza tun da ni je mu faɗi suna ba in ko wani yace da shi aka sai aka to da kai ake o kai na mu ba mu san kai na ba shi kai na to da kai ake waje Allah ya kai sama ya kai ga wani matsayi ya tonan kasafi da shi wallahi in kai da can nan sai sun muke ka in kai da shi wallahi sai sun muke ka amma baka dasa kowa ba ka yi ritaya ka dawo kai ku ka dawo lakanci kuma ko na ka kika son awa ba awa duk da baka dasa kowa ba wa habbul amal ila Allah azza wa jal mafi soyuwa aiki a wurin Allah mai girma da buwaya shine sururun ya da huluhu, alal muslim wani farin cikin da mutum zai sawa da dan uwa ne musulmi duk da kai kansa wani farin ciki ga dan uwanka musulmi to yana daga cikin aikin da Allah ya so muna tare aw yakshifa anhu kurba ko ka yaye ma dan uwanka musulmi wani damuwa aw yaqdi anhu dainan ko ka biya ma wani dan uwanka bashi aw yatarudu an hujuan ko ka kore fa dan uwanka yunwa yau ga munan al'umma na cikin yunwa ko ba a ciki to ina masu arzikinmu, ina yan kasuwanmu, mu ina manyan yan siyasa mu sun tara abin duniya ina suke su kawo su taimaki bayan Allah mun sani akwai masu yi amma ba su da yawa yan kaɗan masu iya yi to wa'annan da ka yi muni musu addu'a Allah ya ƙara ma arzikin su albarka Wayan da ba su yi nemo ne masu addu'a Allah ya shirye su wala an amshi ma a fi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wala an amshi ma a fi hajati in yi tafiya haka ne in yi tafiya tare da ɗan uwana a cikin wata biyan bukata tashi A Habu ilayya shi yahi soyuwa gare ni min an a'ata kifa fi hadal masjidi sama ga in shiga cikin masallacin ga madina in yi itikafi jama'a ku duba yau ka dauki dan uwanka wanda ya cancanci kaza ka kai shi Abuja ka bi dan mai aiki ga mun nan da ya galibi duk wani qualification din da aka bukata ɗiyan talaka a shi kasar ga yau an ka ce wa adda kaza a physics a chemistry a english a mathematics wallahi duk galibi din talakawa ne galibin ɗiyan manya alhurma ɗaya ta to ɗiyan talaka nan tun da ba su da uwayensu ba su da ƙari ba a miƙa hannun amma Allah na nan na kai su Allah na nan na kai su musa kuma Allah zai kai su ga matsayi su ko su gode ma Allah kasa batarci su gode ma Allah kasa batarci annabi ya ce ya yi tahiya tare da ɗan uwa ne don biyan bukata ta yi shi ya yi mishi alheri sama ga ya ce masallaci ne shi itikafi ya ni masjidin madina shahara tsawon wata guda ya ce ya biya ma ɗan uwa ne bukata ƙare biya mai bukata da ya ce masallacin madina shi itikafi na wata guda kun san itikafi masallacin argungu bai kai darajar itikafi masallacin madina ba ko na makka ba darajar su guda ba don manzala ce la itikafa illa fi masajid malamai sai ta maganganu wasu ka ce ana ne itikafin ma ba a yi sai waɗannan masallatai wasu ka ce a lada cikakka sai waɗannan masallatai wallahu a'lam wa man kaffa gazabahu wanda duk ya kame fushi nai to satara Allah auratahu Allah zai ruwa zai sirrince mai al'aura ranka ya ɓaci wani ya ma ba daidai ba kana son ka zartan mai da wani abu kana da iko kana da dama kana da manya wanga police commissioner police coastal immigration duk inda ko yaron nan ana iya halaka shi ba a kusa inda ya ba sai dai yaron na ma ba daidai ba sai ka ce kaya ne mishi kaka ne mishi ko ba kame ba kai ko sai Allah ya ruwa maka naka aji. asirin Allah kara mana ruwan asiri wa man ka zama garzuhu wanda ya hada hushi ne walau sha'a an yumzi da ya ga dama yana iya zar amdahu zai zartar da shi amma ya haɗa hushin mala Allahu qalbahu Allah zai cika zuciya ta da raja a ƙauna yawmar kiyama ranar alkiyama Allah zai cika zuciya ta da ƙauna ta samun rahamar ubangiji wannan mashama akhihi fi hajatin wanda ya kai kawo ya tafiya da dan uwa ne cikin wata biyan bukata hatta hatta ta tahayya alahu har sai da ya tanadan mai abin nan da ya ka faɗa ya sama masa wannan abin asbata Allahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam ranar da dugadugai ka darjewa ana kwatuwa ana somewa ana shiga wahala shi ko sai Allah ya rike dugadugai ne bai koli wai don Allah jama'a ina a ce kusa kasa ga suna jin hadisin ga ina a ce sun ji shi wanda Allah ya taimaka ya dasa wani ya taimaki wani a ranar kiyama lokacin da dugadugai ka darjewa shi ko sai Allah ya rike dugadugai ne wa inna su'ul khulq annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle mummunar dabi'a yufsidul amala tana lalata aiki kama yufsidul khallal asal kama yadda kasan kunu yake lalata zuma idan kunu ya shiga cikin zuma mai yawa ana gane zuma da shi yanzu ran wani na baci ko dai na zuma ya ɓaci ko ran kunu ya ɓaci nawa ka ɓaci na zuma dai dan zuma za ta ɓacewa ba a ganin ta kunu za a kai kun fahimta eh to yadda san idan kunu ya shiga cikin zuma yana ɓadda zuma sai zuma ta koma kunu to haka nan mugun ya ɗabi a kawo aikin mutu yan uwa wayannan abubuwa da muka ambata muna roƙo Allah ya ba mu ikon kiyaye su Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu da taimakonsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh